yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar Litinin 24 ga watan 8 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Aliyu Harande Ibrahim Jirmai da ni Maryam Dauda. Kamar kowace litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewar ma'aurata. A yau za mu duba batun soyayya abinda ya shafi kusan kowane mai rai a doron duniya. daga farko dai ba za su yi kokari su gane waye yake zuwa gurin yarinya ba sai soyayya ta kai wani matsayi wanda saurayin ba zai iya rabuwa da yarinyar ba yarinyar ma ba ta iya rabuwa da yaran ba sai kuma su bijiro da wani abu shi wannan mutumin wannan da yake zuwa gurin kiɗan nan wane ne shi daga ina yake kaza kaza kaza kaza kaza kaza irin wayannan abubuwan ita kuma yarinya a wannan lokacin za ta fara tunanin wayannan ma anya iyayena ne kuwa ok zauren matasa kenan muna nan tafi da ƙarin bayani to koya za a danganta soyayyar zamanin nan da sake-saken aure da ake ce a musamman arewacin najeriya babu abin da ike cizguna mana ike bata mana da irin sake-saken aure saboda sake-saken auren nan za a iya alakanta shi da shi kanshi hanyar da aka fita neman auren ka ga yanzu a da idan ka zauna ka duba yadda ake neman auren da da fa idan namiji ya ga mace iyasanta abin da zai fara yi shine za a yar wace ce wannan yar wane ce zai gaya wa iyayenta za a je a ce to dan mu ya ga yar kuwanci yana santa iya neman izinin ya fara zuwa ya zo ya ganta sai fa an nemi izinin iyaye barista ah, huwela ibrahim kenan kuka ji za ku mu kawo muku amsoshin tambayar mu da ah, ta karshen mako a filin dafe-dafe kuma yau za mu je yadda ake hada yajin suya ku biyo mu ku ji dukkan wannan a cikin shirin yau da gobe. cewar zamanin da da na yanzu sun bambanta kuma yanayin yadda ake neman aure a zamanin da ɗin da na yanzu akwai bambanci. Ta yaya za a yi amfani da yanayin zamanin yau domin a ƙarfafa yadda saurayi da budurwa za su yi kyakkyawar soyayya domin gudanar da ingantacciyar zamantakewa? Tambayar mu ta ƙarshen mako kenan kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafinmu na Facebook. To yau da gobe yadda za a gudanar da soyayya ta hanyar zamani ba ta wuce a yi catin ba ko kuma a yi amfani da waya wajen hira ba tare da saurayi ya je gidan su budurwa ba. Sako daga Abubakar Sadiq Kumo. Saurayi da budurwa su tabbatar da sun yi aure ba don sha'awa ba, domin yawancin samari kan yi aure ne domin sun ga wata kyakkyawa ko kuma sun ga abokansu sun yi. Yawancin samari ba sa duba nauyin da ke kan mai aure na iyalin abin da suke hange daban. ana yin aure ne idan mutum yana da sana'a kuma yana da ilimin aure a ƙarshe ya ɗauki aure a matsayin bauta hakan zai sa a jura duk wani ƙalubale da zai fuskanta saƙo daga tijjani sha'aibu hakika haka ne yanayin neman auren da da na yanzu ya bambanta amma a ganina a al'adance ba a addinance ba don haka matuƙar za a bi hanyoyi da addini ya nunar za a samu kyakkyawar soyayya da za ta haifar da ingantaccen zamantakewa ma'aurata. Sako daga Usman bin Affan da Maturu. Yau da gobe, tunda Allah ya kawo mu wannan zamanin, yadda za a yi shi ne, saurayi da budurwa gaba ɗaya su daina amfani da manyan wayoyin zamani saboda matuƙar za su haɗu a WhatsApp ko Twitter ko Facebook to wallahi da matsala. Idan ka ga yarinya da Nokia Lumia ko iPhone ko Blackberry ko Samsung Galaxy ta ce saurayinta ya bata kaga da matsala babba Allah ka shirye mu sako daga Naziru Gimba. tsoron Allah da kuma yin soyayya don Allah shine mafita sako daga Abubakar Muhammad Usman Salman yanayin auren zamanin da da kuma yanzu duk abu guda ɗaya ne kamar yadda addinin musulunci ya tanada amma al'adu ne suka ɓata al'amuran baki ɗaya sako daga Alhaji Mele Yusufari gaskiya kamata ya yi a yi makarantu a arewa waɗanda mutane da ke niyyar yin aure su rika zuwa suna ɗaukan darussa kan zamantakewan aure kuma ya zamana ba saki sai daga kai sai matarka ya zamana sai gaban waliyai na amarya da na ango yin haka zai sa a kwankwaɗi zuma aure Saƙo daga nafiu abdulhamid assalamu alaikum yau da gobe ai ba abin da ya fi sai a dawo abi abin da addini ya tsara ka nemi izini kafin ka fara ƙulla soyayya da yarinya hakan zai samar wa maneman kwanciyar hankali sai dai yawancin 'yan matan na da ƙarancin masaniya dangane da hakan domin ba kowace yarinya ce kan amince da saurayin da ya tunkari iyayenta kafin ya zo gunta ba domin a tunaninta kamar tallanta baban ya yi allah ya kyauta sako daga jamilu muhammad gwaram e gaskiya ne dole ne su 'yan mata da iyayensu su cire son abun duniya a ransu haka ne zai sa su ma samari su cire ƙarya a cikin neman aure a iya tunanina wannan kadai in aka gyara za a samu zaman lafiya saƙo daga lahi gama kada su yi amfani da wayar salula a tsakaninsu ya zama duk lokacin da yake buƙatar ganinta sai ya yi tattaki zuwa gidansu ya nemi ɗan aiki sannan ita kuma ta taho da 'yan rakiya saƙo daga bashir jibril zauren matasa yau zai duba abubuwa da ke baruwa a soyayya kuma yadda ake yin ta a wannan zamanin wakilar sashen hausa madina dauda ta duba muna wannan ta kuma jagoranci wannan tattaunawar a birnin tarayya abuja jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe yau za mu ɗauki wani maudu'i ne wanda ya shafi kowa da kowa wannan maudu'i shine soyayya manya da matasa duk suna soyayya to a zauren yau ina tare da mutane hudu ni ce ta biyar akwai daga dama na abubakar sadiq fatima isa salma ahmed fila yunusa to dukkan ku ina muku maraba da zuwa to za mu fara wannan hira ta mu ta yau bari mu fara daga mufida yata mai sunan yata ce ma bari mu fara da mufida idan an ce soyayya me ake nufi da soyayya abin da ake nufi da soyayya tsakanin mace da namiji don sun yarda da juna sai a fara soyayya to salma bari in ji ki to abin da ake nufi da soyayya shine mace ya kamata ta san wanda yake santa sannan shi ma ya kamata ya san in tana son shi tsakani da allah sai su fara soyayya fatima To ita dai soyayya ce abu ne dai wanda Allah ya ta cikin jikin dan adam wanda kowane dan adam ba ma ka sanin sanda zai shige ka wani lokaci ma kawai farab ɗaya ne kawai da ka ga mace ko kuma ita macen ta ga namijin sai ka ga kuma soyayya ta shiga tsakani. Sadiq haka ne? To ni inda na fahimci soyayya kamar wata halitta ce da Allah ya halicce ta ya bata wata ya bata wata rayuwa ta ta ta karan kanta. Kakan iya wayan gari ta shiga jikinka takan iya kana iya wayan gari kuma ta shiga jikin wani sakamakon hakan zai iya kaddara wani abu a tsakaninka da mace ne ko namiji ko kuma namiji ne da namiji saboda soyayya ba yadda ba ta kasancewa ko mahaifi ko mahaifiya ko aboki ko wani abu dai haka da ya shafi jinsi na dan adam ne abu ne mai rai ko kuma matacce ne duk soyayya tana iya shiga su to yanzu me yasa idan aka ce wa'annan bayanai da kuka yi akan soyayya na faruwa tsakanin ko mace da namiji a ƙaddara ma dai saurayi da budurwa sai a wayi gari a ga soyayyan nan ta fara ana ganin su tare komai suna yi tare rana guda sai a ga abin ya babe me ke jawo haka to ni a yadda na fahimci soyayya musamman tsakanin saurayi da budurwa wani lokacin karancin shekaru sukan jawo irin wannan abin wani lokacin rashin kuɗi yana jawo irin wannan abin wani lokaci rashin ilimi yana jawo wani lokacin rashin fahimtar juna ko kuma shishigi irin na masu kallon su duka yana jawo irin wannan babewar yanzu misali a ce kai ne kun haɗu da budurwarka babu wanda ya san a inda kuka haɗu ba wanda ya san me ya haɗa ku babu wanda ya san me ya jawo tsakaninka da ita kuka haɗar kuka yadda da juna za ka je gidansu ko za ta zo ka babu wanda ya san wannan abin amma wani kawai daga gefe sai shi ya je dan mutsine shi sai ce ka ga fa wannan idan ka bar shi zai iya yin kaza saboda haka ka yi kokari ka lalata tsakanin wannan wance da wane so da haka sai fara kokari ko ya samu babanta ko ya samu babanta ko ya samu yayanta ko wani dan uwanta ko kuma wani wanda ya san zai zama mai sauki ne a wajen shi wajen tura sako ta hanyar da zai iya lalace wannan soyayyar saboda haka ina ganin waɗannan abubuwan suna jawo lalacewar soyayya sannan kuma karancin shekaru wani lokacin mace kin san soyayya ita kamar yadda na faɗa daga farko abu ne wanda yake da rai wani lokacin zaka iya tsantar kanka a cikin soyayya da ya karamin yarinya ce ko da ke dama dama namiji saboda zan iya magana a na ne abinda na fi sani dama dama namiji zai iya jurewa duk kankanta yarinya inda yana santa duk wautar ta zai iya shanyewa zai yi kokari dai ya ga ya ga haƙasa ta kama ta cimma ruwa. To eh, kuna ganin yanzu mu mata mun fi sadik yawa a cikin wannan zauren kuna ganin <laughs> mata akwai mu da irin wannan wautan da har yaka iya bata soyayya mufida? A'a to wani lokacin akwai rashin yadda tsakanin juna shine yana iya zama haka domin wani lokaci namijin sai ka ga yana da wata a gefe sannan yana yaudaran ki kullum ya ce yana son ki wani lokaci kuma in kin san cewa yana tare da wata sai a samu batawa salma ya ake a san cewa wane na sona ko bai sona to ni dai a nawa fahimta a gaskiya yadda zan gane namiji yana sona wanda zai damu da ni kuma wanda zai san abin da nake so da abin da bana so sannan kuma zai kasance da ni duk cikin halin da nake shiga shine ta hanyar da zan san namiji yana so na haka yake fatima ito eh kusan haka ne don namiji kan idan yana son mace kuma koyaushe za ki ga baya iya jurewa rashin ta bai ganta ba zai kira ta duk halin da take ciki yana so ya sani kusan dai magana ɗaya ce to me yasa soyayya ke babewa a wani lokaci a waye gari kawai a ga waɗannan da suke ganin cewa ai suna son juna dinnan an waye gari abin ya taɓarɓare tsakaninsu abin da yake kawo haka gaskiya majority ina ganin rashin yadda ne tun farko zaka ga namiji keken yadda da shi maybe shi bai yadda da kai ba wani bangaren kuma ana samun matsala ne ta bangaren iyaye wanda za su gani maybe ba ki dace da shi ba ne ko yaya ne ko kuma su suna da wata wanda suka zaba waɗansu da bai kamata ke ya aura ba so ana iya samun wannan matsalan gaskiya mufida duk soyayya ana ganin kamata yi ya kare a aure ne ko kuma a me yasa ake samun irin wannan bayani da salma ta yi gaskiya soyayya ana kowane soyayya dai in har namiji da mace suna son juna suna son su ga ya kare a aure ne amma idan an samu irin rashin yadda sannan wani lokaci kuma wani namijin yana son ya aure family mai suna wani yana son ya ji kawai a ce yarwa ne ne yarwa ce to wani lokaci kuma in ya je samu wata masu kuɗi sai ki ga ya rabu da ke ya ji ya ci gaba da wayancan To um, Sadiq, Salma ta yi wani kalami da ta sa iyaye a ciki. To bari mu duba irin rawar da iyaye ke takawa a soyayya tsakanin yarinya da saurayi kana ganin suna taka wata muhimmiyar rawa eh suna taka musamman wajen ba sa tunanin daga farko dai ba za su yi kokari su gane waye yake zuwa gurin yarinya ba sai soyayya ta kai wani matsayi wanda saurayin ba zai iya rabuwa da yarinyar ba yarinyar ma ba ta iya rabuwa da yaron ba sai kuma su bijiro da wani abu wato sun shige ma juna rai sun shiga sun riga sun kama soyayya haikan a wannan lokacin sai iyayen su kuma su bijiro da wasu matsaloli shi wannan mutumin wannan da yake zuwa gurin kiɗan nan wane ne shi daga ina yake kaza kaza kaza kaza kaza kaza irin wayannan abubuwan ita kuma yarinya a wannan lokacin za ta fara tunanin wayannan ma anya iyayena ne kuwa saboda soyayya ba abin da bata jawo anya wannan babana ne ni fa zan kusa fa gudu gidan kakana ko in gudu gidan kakata saboda ba zai yiwu ha kawai tunda mutumin da nake so in mm, saboda Allah da annabi kuma kawai sai yanzu yanzu ku zo ku ce wani abin nan to irin wannan abin yana jawo lalacewar soyayya musamman man aka samu wanda ta samu tarbiya za ta fara tunanin to yanzu fa in na ce zan bijirewa magana iyayena in bi wannan namijin ban san halin da za mu je mu shiga ba gaba ki da da haka za ta fara tunane tunane tunane tunane har wani tsautsayi ya zo kuma wanda abin zai iya lalacewa ta sanadin wannan maganar tasu ni abin da na tunani ya kamata a ce idan yarinya tana fita a yi kokari a gane wa yake zuwa gurinta in aka fahimci mutumin da za a iya barin shi ya ci gaba ne ko kuma a bai kamata a bar shi ya ci gaba da zuwa ba sai a yi kokari tun kafin wannan abin ya shiga saboda kowa ya san zafin da soyayya take ciki su kansu iyayen suna ɗanɗana irin tasu idan da suna yin adalci a wurin yara bai kamata a ce sai soyayya su ta kai wani guri ba kwatsam kawai sai a zuwa ce a ah, ba ma so mu ƙara ganin ku tare wani lokacin har da duka sai kiga amma saurayi wanda ni ina ganin saurayi ma ba ma budurwa ba kenan sai ah, a sha duka eh, fatima <laughs> fatima wace irin rawa kike ganin ya dace iyaye su taka a harkar soyayya tsakanin 'ya'yansu saurayi da budurwa to gaskiya dai iyaye ya kamata idan sun san suna da ra'ayi akan 'ya ko ɗa mai yiwa suna da ra'ayin irin matar da suke so yaron ya aura ko kuma irin mijin da suke so yarinyar ta aura to tun farko duk wanda ya soma zuwa gurin ta sai a yi kokari a bincike in dai ba shi din bane tun abin bai yi nisa ba sai a raba su amma idan sun san ba su da ra'ayi ne to amma ba haka kawai dan yarinya tana son ba ku taba cewa komai ba sai a lokacin da dan yaran yanzu su suke tsara auren su da kansu sai ki ga sun riga sun tsara yadda za a yi komai sai kawai zuwa gurin iyaye sai kuma a je gurin iyayen su zo su ce ba haka ba to kusan wannan abin shi yake kawo matsala 'ya'ya su fanɗare wasu su gudu a zo a yi abubuwan da basu kamata ba su iyaye idan sun san suna da ra'ayi tun farko tun kan ma yarinyar ta fara saurayi da sun ga lokaci ya kai wanda a wannan fa za a fara zuwa gurin ta ke uwa ke ce mai nasiha sai ki kira yarki wance kaza wance kaza kinga kinga kinga kaza namiji mai kaza namiji mai hali kaza shi ya kamata a ce ya zo duk wanda kika fahimci ba haka yake ba to kar ki yadda ki saurare shi ma farko tun kafin ya zo kenan in ke uwa to amma idan an riga an zo kina ganin an fara zuwan sai ki ce ke wance wane ne wannan kaza kaza ne dan gidan wane ne a wannan fa bai yi ba kar ki fara kin san na ce miki mai hali kaza ya kamata a wannan wannan kuma mun san labarin shi kaza sai ai tun wuri tun kafin abu ya lalace amma ba sai ya riga ya yi nisa ba tunda su suke tsara abubuwan su yanzu yadda za su yi komai kawai su dai nasu su kai sai lokaci ya yi su riga sun tsara sai su zo su ce wa iyaye to ga wani ya ce zai zo sannan ke kuma ko uwa ko uba ku ce a'a ba haka ba ba zai yiwu ba. To masauraro sauraro kun ji yadda matasa suka tattauna a zauren su game da soyayya. To su kuma masana koya suke ganin soyayyar zamani? Mahmud Ibrahim Kuri ya zanta da barista Huwaila Ibrahim don karin bayani. Babu abin da ike cizguna mana ike bata mana irin sake-saken aure. Saboda especially a nan arewaci a Kano ana muna da babbar matsalar sake-saken aure kuma gaskiya wannan magana da kai sake-saken auren nan za a iya alakanta shi da shi kanshi hanyar da aka fita neman auren kaga a gaskiya yanzu idan muka duba yanzu yadda mu muna ganin ci gaba ne wannan mu 'yan 21st century ne ga wayoyi sun zo ga intanet karni na 21 ga wannan wayoyi wannan wayoyi da suka zo blackberries din nan intanet din nan babu abin komai yana da amfani kuma akwai akasinsa intanet gaskiya amfanin shi ni a wurina a wurina ni lauya ce kuma na san amfanin shi ni amfanin shi ya fi rashin amfanin sa yawa kuma amma ni ba ma shi da rashin amfani saboda komai ya danganta da yadda kai amfani da shi to amma abin da isa ne maganar su wayoyin nan da intanet babban abin da ke kara kawo cikas akan maganar yanayin neman auren yanzu saboda ka ga yanzu a da idan ka zauna ka duba yanda ake neman auren da da fa idan namiji ya gama ci iyasanta abin da zai fara yi shine za a yar wace ce wannan yar wane ce zai gaya wa iyayenta za a je a ce to dan mu ya ga yar kuwanci yana santa iya neman izinin ya fara zuwa ya zo ya ganta sai fa an nemi izinin iyaye kuma su kuma iyaye sai sun duba sun ga a ah, wanan nan da aka ce yana neman yasu yana so ya nemi izini ya zo ya fara neman yasu ya yanayin shi yake to kaga kuwa idan har a ce wannan shine babban jigon zamantakewar aure an tsara zaman aure a gaskiya da gaskiya babu magana karya amma yanzu saurayi sai dai in ya ga yarinya a ta waya bare ma yanzu wannan whatsapp din da ake baka ma san mutum ba kawai sai dai kawai ka dinka ganin messages wannan ya ce maka ya wannan ya ce maka wannan wannan ya ce maka wannan wani zaka kalle shi in ka kalli abu hoton da yake jiki ma ka ga dan da ka haifa a cikin ka ne ma kuma kai bai san waye ba kawai ya maka abin nan to kaga idan aka sami yarinya aka yi haka ita kuma sai ta bi ta a lafiya kalo kenan dan ka san yaran yanzu ma suna da wani yare mm. ni da kai zamu yi maganar mu mm. a gaban wani mm. ka san abin na san abin da kake faɗa kai ma ka san abin da ke amma ni ban sani ba to wata kila saboda wani terminology saboda wata kila ni ko ta dace ni sai kaga ana magana to sai kaga irin wannan magana a to da haka da haka sai ka ga sai a je sai a nemi wurin haduwa kuma wurin haduwan nan ba za a yi wurin haduwa wurin iyaye ba fa sai a je wani wurin cin abinci ko ma wani bakin hanya ko wani abu a haɗu ko shi kansa sigar rubuta saƙon sai kiga ana abin da kuke cewa abbreviation yawa dan ni yanzu kaga in na kalli wai in na dauki wayar yara ma ce zan dauka in bincika ba na gane abin da suka faɗa saboda wayannan abbreviation din ne ga baki daya eh. sun gama yi da kawayen su sun gama yi da abokan baka gane ma baka san abin da mm. suke nufi ba eh. sai an kira su ce ku ko kuma a baddala harfan misali inda hausa ne zaka ce zan je maimakon ya sa wannan zaɗin sai ta sa x yawwa wani abu da irin abubuwan to eh. to kaga inda a ce iyayenmu za mu saka ido kuma mini kullum ba zan daina cewa ba mu yanzu mu iyaye na karnin yanzu mun yi felin mu. ba mu yi wa 'ya'yanmu daidai ba saboda mu ni a gani na ba mu yi wa 'ya'yanmu daidai ba saboda mu abinda muka abinda iyayenmu suka yi mana mu ba mu yi wa mu ba iyayenmu ni yanzu mahaifiyata na shaƙu da ita sosai kuma ba abin da ba zan iya gaya mata ba amma kuma akasin da aka samu na iyayen yanzu mu iyayenmu na da ga muna da shakuwa da iyayenmu kuma sannan iyayenmu ne su amma mu iyayenmu na karnin yanzu wai sai a ce wai yata kawata ce ni yata ba kawata ba ce ba ni yata ce amma kuma muna da dangantakar da duk abin da ya dame ta da abin da ya kamata ko menene shi za ta iya gaya min ba tare da na zama kawarta ba saboda ta san cewa idan wannan abu na yi shi ba zan kwashe lafiya ba saboda uwa ta ce ta sani kuma abin da za mu zo mu hira mu mishewan mu kowa ya san matsayinsa to da wannan amma mu wai iyayen mu yanzu wai mu iyaye na karni 21 sai mu dinga ai mu iyayen mu kawayen mu ne sai a zo a zauna wai ai ta hira da 'ya'ya ai ta waye ai ta waye kiga ga ka ga na ka ga na kawarka ana hira ana tafawa abin nan yana ci mun tuwo a ƙwarya ni ba na yarda ne wannan abu saboda ba shi da daɗi ba shi da amfani suya ke ce adila soyayya zaruma suya ke ce mummuna iya mangari masoyiya na san akwai da so arewa yanzu kuma lokaci ne na filin dafe-dafe. Malama Sumayya Lami Murtala za ta koya mana yadda ake haɗa yajin suya. To yau kuma ganin cewar a da yaushe mata sukan yi ƙoƙari ko su ɗanyi gashin kaza a gida ko nama haka a ko tsire misali. To sai na ga ya dace musan irin kayan da muke haɗawa na ƙanshi wanda ake cewa spices da ake haɗawa domin a rinka yin gashin nan. saboda uwar gida ko ta tabbatar da iya adadin kayan da take haɗawa wanda zai bata wato wannan kayan gashin ko spice ɗin nata daidai gwargwado kuma a koyaushe ya kasance daɗin su guda ɗaya ne koyaushe to idan za ki haɗa wannan kayan tsire ko gashin nama za ki samu cokalinki biyar babba na kuli-kuli da kake kenan nake nufi za ki samu cokali biyar na garin citta shi ma wanda aka riga aka daka za ki samu cokali biyu na busasshen barkono kin gane dai barkono irin wanda muke amfani da shi to shi ma bayan kin daka za ki amfani da cokali biyu domin a haɗa sai kin ba sanda biyu kowa ya san kin ba dai ana haɗa shi ne a cikin kayan yaji sai sai dunkulen ki zaki samu wato na sinadari wanda ake haɗa shi yake sawa girki daɗi shi ma kuma za ki saka daidai gwargwadon da kike ganin ke ya ishe ki za ki samu gishiri rabin cokalin shan shayi sai ki haɗe su baki ɗaya sai a dake dama waɗancan dakakku ne bayan dukin dake za ki iya haɗe su ga baki ɗaya ki cakuɗa ki tabbatar da kowanne ya shiga cikin kowanne kuma don ki tabbatar da hakan za ki iya haɗa duk garin nan waje ɗaya duk sai ki daddake su to in kika dake su shine sai ki adana abinki duk lokacin da za ki yi gashi na kaza ko na nama da ki ɗauko ki amfani da shi uwar gida in kina son ya fi haka yawa to ki dinga bin wannan awon da aka yi kina ɗan ƙaƙƙarawa yaushe za ki ga cewar duk kayan da kika haɗa sun tafi miki daidai haka kuma ɗanɗanansu zai kasance guda ɗaya ana so idan mutum yana amfani da irin waɗannan abubuwan koyaushe ɗanɗanansu ya kasance guda ɗaya don duk inda aka ji wannan gashin za a ce a wannan gashin ku kamar na gidan wance to kin ga kin tsayar da wato kayan ƙanshinki na daidai yadda kike bukata wannan shine kayan haɗin yin tsire ko gashin nama To malamai na ga kuna haɗiye miyau tun ma ba a kai ga gasa tsiran ba. Wanda <laughs> suke. Kin san ko ni shekaran jiya ne gashi. A ba shakka ka san eh. mana yi an yi sunan ɗiya shi eh, Zara an yi bikin sunan su ya sha gashi ah, kuma gashin ya gasu amma ina ga wannan kayayyakin da aka haɗa za su taimaka nan lallai kwarai da gaske ai na so a ce kana nan da ka dandana ka ji to lallai kam gaskiya ai kila yau mashi wani za ka kawo mashi <laughs> To malamai mun dai ji abin da aka tattauna yau a zauren matasa da kuma barista Huwaila ne abin duba me za ku ci game da batun na yau. To abin duba a nan shine in kika duba za ki ga cewar ai ita wannan soyayya da ake magana soyayya soyayya ta zamanance ai ita ce ma tafi komi sauki saboda an kawo wannan su whatsapp innan su facebook innan sun sauƙaƙa abubuwa to amma mafi akasari matasa maza da mata ba sa amfani da su yadda ya kamata sai a dinga mm. yin ƙarerayi ana yin duk wa'insu abubuwa wa'inda ba su dace ba so kinga wannan zai mai da komi baya kenan madadin a ci gajiyar su wa'innan kafofin don a amfani da su hanyar da ya kamata haka ne wato yaro yaro ne mm. abin da ya kamata ne a gani na iyaye ya kamata su sa ido duk da dai sun tarbitar eh, sun baɗiyan tarbiyya mai kyau a bar ganin cewa wai dan yaro ko kuma yarinya ta girma ta fara samun samari ko wani abu a ce za a rabu da ita a'a ya kamata a sa ido a diba a tabbatar shin wane ne saurayin nan tukuna ina ta hadda shi dan ina ne sai a ba su shawara a dora su a hanya yadda ya kamata hmm. saboda an ce za a cire hannu a kyale su haka ne sai sun kawo wanda suke so shi kenan shi za a yadda da shi ba tare da an bincika ba to da ƙarshe sai abin ya zo ya tsami sai kuma ya zo ya ɓace sannan sai daga baya a zo ana da na sani mm, hmm. malam yusuf ka san ho jarma yanzu baban zara ne eh a lallai ai shi ne <laughs> <laughs> da kyau ba shakka to ni ma kamar da malam yusuf ya ce shi hmm. wannan kafofin shafunan zamanin nan da ake magana irin su facebook inda aka yi amfani da su yadda ya kamata yana da kyau amma akwai buƙatar kasancewar sanayya tun ma kafin ma a ce an fara wata soyayya ta yi zurfi don a facebook din nan akwai makaryata akwai mayaudara akwai yan 419 kuma yan 410 hmm. duk akwai ba abin da ba za a iya samu ba kwarai da gaske akwai wani ma wanda wanda wai shi namiji ne amma hoton mace yake sawa a rika aika mai da recharge card to kaga irin ta mm. to dan haka sai a bahattara masu saurare mm. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kun kuma amfana da darasan da ke ciki. Sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A ziyarci shafinmu na Facebook domin tambayar mu ta yau. Yanzu a madadin. Yusuf Aliyu Harande. Ibrahim Jirmai. da wadda ta hada mana sauti ta kuma jagoranci shirin ta bada umarni Miss Julie Leathers Gresham da mu na yau Mr. Keith Holmes ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC. Yau da gobe sha zara kuna zaune yau da kullum kiran matasa ne ba sa daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba yau kiran ku matasa aikin mu ne kan tabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne ta zance a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.